ya ce a saboda haka ya ce da farko bari ya ƙara jaddada abin da ya yi imani da shi ya ce abin da kawai zai tsorata mutum shine tsoro a 1961 lokacin da aka rantsar da shugaban amurka na 35 marigayi john f kennedy a lokacin kennedy ya ƙara ƙarfafa wa matasa gwiwa ne akan kishin ƙasa yana mai cewa A saboda a saboda haka ya ce ‘yan uwana Amerikawa a yaushe kada ku yi tunanin abin da gwamnati za ta yi muku, ku kasance a kodayaushe kuna tunanin irin guduma da ku za ku bai wa ku Shekaru ashirin bayan an rantsar da marigayi John Kennedy, tsohon shugaban Ronald Reagan, shugaban Amurka na arba'in, ya ɗare kan ragaman mulki tare da alkawarin rage girma ko kuma dai canja yadda ake gudanar da harkokin gwamnati. Ya ce a wannan lokaci da ƙasa take fama da matsaloli ko kuma rikici, gwamnati ba za ta iya magance matsalar ta ba, a zahiri ma gwamnati ita ce matsalar. A bayan da ya lashe zaɓe a watan Nuwamban bara na bazata, ga abin da shi kuma shugaba mai jiran gado, Donald Trump ya faɗa. This truly an time ya ce wannan lokaci ne da mutum zai yi ɗoki ko kuma murnar cewa yana da rai ya ce ƙaddara ya ta riga fata shinan gaibu kuma sai Allah to amma ya ce a karon farko cikin lokaci mai tsawo ba su san abin da hakan za ta faru ba bisa tarihi a nan amurka rantsar da sabon shugaba ya zama lokacin da ake tunkuɗa bambancin siyasa a gefe guda domin ɗorewar mulkin demokuraɗiyya. To, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Lokaci yayi da za a saurari